واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 yau ina jin muna ishirin ko ko sha tara ishirin ko sha tara ko sha tara ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zo daidai da ishirin da bakwai ko ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiyya ga mu'amar a nuri islami wanda fara reshe ne daga mu'assasatu ahalil baiti wasu sahaba da kenan sokoto inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin zadul ma'ad fi hadai khairul ibad na shehu malami shamsuddin muhammad ibn abi bakar ibn qayyim al-jawziya ta'ala ina ana bi karatun muna cikin gabar da malam malan ka ba mu misallai ya fara bada misallai irin sinfi ko jinsi na kowace al'umma kowace halitta da ya fifita wasu daga cikin wannan jinsi ya fara daga jinsin aljanna Allah ya fifita jinsin firdausi ya ambata mana mala'iku Allah ya fifita jibril mika'il israfil ya ambata mana cikin mutane Allah ya fifita annabawa da manzanni cikin mutane ya fi da annabi dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu kamar da ambata hadisin a manzanni dubu ɗari da ɗari uku da goma sha uku cikin su ya zaɓi ulul azumi guda biyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sannan Musa sannan Ibrahim sannan Musa sannan Isa a cikin biyar din nan kuma ya zaɓi mutum biyu Muhammad da Ibrahim alaihi wassalat ya safi su ne khalil wattakhadha Ibrahim khalila annabi yace ittakhadha Allahu khalila ehin wannan sannan kuma malam ya kan sauran al'umma waɗanda ba annaba ba daga ciki ya zaɓi a cikin halit cikin zuriya annabi Ismail ya zaɓi Kenana cikin Kenana ya zaɓi Quraishu cikin Quraishu ya zaɓi Banu Hashim cikin Banu Hashim ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo cikin hadithin Muslim wanda yake ingantaccen na Muslim ya da shi mun karanta shi illa dai tambihi a nan gaba farko ta da malam ya kawo ta bata cikin Muslim na cewa Allah ya zaɓi waladu Isma'il daga cikin ƴaƴan Annabi Ibrahim ma'ana cikin Annabi cikin ya fifita banu Isma'il wannan gabar babu ta a cikin Bukhari kuma malaman hadisi sun ba'a fata saboda za mu ci karo da wani hadisi a gaba game da zaɓen wasu annabawa kan wasu annabawa ko ko fifita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasar wasu annabawa sannan gaba ta zo cikin sahabba da an ka zo cikin sauran mutane wanda ba annaba cikin mutane wa mu wa mu sai Allah ya zaɓi wasu jama'a mafifita ya sa su ne al'umma ko ko su ne kar ko ko su ne abokai mataimaka na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayannan su ne sahabbai a cikin sahabbai sai ya zaɓi as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari daga cikin su sannan kuma ya koma zaɓen wasu ahali badare daga cikin su ya koma zaɓen ahli bai'atu radwan لقد رضي الله عن المؤمنين عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة daga nan kuma cikin su ya koma zaben wasu daga ciki su ne sahabbai sauran sahabbai da mai shekara 20 tare da annabi zuwa mai goma sha biyar zuwa mai goma zuwa mai biyar zuwa mai shekara biyu zuwa mai kwana guda kamar da muka yi tafsiri dai a wasu karatuttuka to a yau za mu tashi wa khsara ummatahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala sa'iril umam a nan a yi kwamfiyarin al'umma annabi Muhammad da ita da sauran al'umma ta duniya gaba ɗaya. Al'umma annabi Muhammad da sauran al'ummomin annabawan da sun ka gabace su, wani fifiko an ka samu. Dama dai Allah faɗa mana kuntum khaira ummatin, ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Waɗannan shi nuna cewa daga cikin ma dukan al'ummomi duka ba wai mu wa mu wa mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dai ba a'a da sauran al'ummomi gaba daya al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce Allah ya zabi ya fifita haka dai malai ce gaba da misali akramaka ma bismillah wa ikhtara ummatahu bismillahir rahmanir rahim qala ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullah wa رحمه ummatahu ala أمته على سائر الأمم كما في مسند الإمام أحمد وغيره وغيره من حديث بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم موفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله قال علي بن المديني وأحمد حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح وختار Allah madaukakin sarki ya zaɓi ummatahu al'umma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala sa'iril umam akan duk tarsashin da sauran al'ummomi na wasu annabawa ala sa'iril umam akan sauran al'ummomi kama fi musnadi al-imami Ahmad kamar yadda ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad wannan hadisi wa zaire da wani musnad na Imam Ahmad Tirmidhi da Ibn Majah da imam al-hakim duka su shi a karkashin wa imam muhammad ya ruwaito shi tirmidhi ya ruwaito shi ibnu majah ya fidda shi da imam al-hakim da imam al-baihaqi min hadisi bahz ibn hakim ibn muawiyah ibn haida talayan hadis bahz dan mu'a dan hakim dan muawiya dan haida an abihi daga babansa shi bahz wane ne babansa shine hakim an jaddi daga kakansa muawiyah ibn haida wanda yake shi sahabi na qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya ce a wannan hadisi wannan malamai suka ce hadisi na hasan saboda kasara turuk duk da dai ya ta hanyar bahas gaba da suka ce hasan manzo sallallahu ya ce antum mufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha ala Allah a ciko akwai azza wajal malam bai tun ba a ruwaya akwai kuma tabaraka wa ta'ala antum mufuna sab'ina ummatan Ya yi shahara antum tatimmuna ya fitowa yi kasara haka amma malam ya kawo shi a ibnu qayyim al-jawziya haka ma shi ma ibnu rajul a cikin fatuhul bari shi haka ya kawo shi amma mafiya da ruwa sun cewa antum tatimmuna kuma ya zo innakum tatimmuna sab'ina ummatan ku a ku za ku tunhaye jerin al'ummomi al'ummomi to ku an na saba'in ga lisahi sun ce na a nan lalkasara ne don al'ummomi sun yi saba'in an fahimta wato ku za ku cika adadin saba'in ya an ka zo ana kidaya al'umma ta kaza al'umma ta kaza al'umma ta kaza al'umma ta kaza za ku zama kun taho da lamba ta saba'in ashe kenan akwai wajen mutum akwai wajen al'umma da 99 gaba gare ku ko amma duka duk waɗanda aka gaba gare ku da waɗanda ma in akwai za su zo baya gare ku antum khairuha ku ne mafi alkhairin waɗannan al'ummomi wa akramuha ala Allah kuma ku ne kun kafi daraja wajen Allah sai da waɗannan an fahimta antum tatimmun ko antum mufuna 70 ummatan fassara biyu a kiyaye in ma idan as nan littakasiri la lil adadi ku kuna tahowa akan al'ummomi mafi yawa kamar kamar da aka cewa in ka in ka roƙan so 70 ban baka ba wai cewa in roƙanni roƙanni har so 70 ba mubalaga ta yayi ko so 70 ka roƙan ban yi ma sun ce wannan littakasiri ko kuma sun ce a'a yana yiwa zahirin adad al'umma ta ɗaya za ta wuce ta biyu za ta wuce ta uku za ta wuce ku a cikin al'umma ta saba'in kenan ishara ga kuza ku tuhuwa na baya-baya amma zuwan ku na baya-baya antum khayruha wa akramuha ala Allah azza wa ku kun fi su alheri kun fi su daraja wajen Allah madaukakin sarki ina fata mun fahimci hadisin qala ali ibn al-madini ali ibn al-madini wa ahmad imam ahmad ibn hanbal dukan su sun fada suka ce hadithu bahaz ibn hakim an abihi an jaddihi sahih duk hadisin da ya zo ta layin bahaz ibn hakim ibn ma'awiya ibn haida ta wannan layi hadisi ne sahih na kila fahimta kamu a kasama kamu imamu tirmidhi da sauransu su kama kasama sahih ila hasanin wa sahih kassara hadisi zuwa hasanun lizatihi sahihun li zatihi sannan hasanun li sai li wannan dai hukunci na farko dai sahih daga baya malaman hadisi rattaba sun sabu hazm hakim an abihi an jaddihi da amr ibn shu'aib an an jaddihi da irin wannan isnadi suna bangaren hadisan da aka cewa hasanun qawlan wahidun wa zahara atharu hadha al-ikhtiyar وظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنة ومقاماتهم في الموقف فإنهم أعلى من الناس على تل فوقهم على تل فوقهم يشرفون عليهم وظهر أثر هذا الاختيار وأن في في تروى الله يوى الأمة أن محمد صلى الله عليه وسلم كان سرع الأمومين ta bayyana fi amalin tun cikin ayyukansu na nan duniya sallar su azumin su hajjin su an ka ba su ibada da ta tsara kowace hasali ma an ba su arwalla da kila ba ba wasu al'ummomi ba don manzon sallah sallah an tambaye shi ya kaga gane al'umma kara na alkiyama sai ce ku bani labari da ɗayan ku yana da raƙuma baki irin telen a cikin suka shiga cikin hmm? sai zan wanda daga cikinsu mai farar danda ya shiga ألا يعرف خيلة قالوا بلى يا رسول الله فقال فكذلك تأتون أنتم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء هذا شيء كنا أنبا الأمة محمد صلى الله عليه وسلم أيوكا دم يواني بأبا صورة وسوء النبا أبا أروا الله ناتكي هذا صورة إيرن كيل أشن هجي ناتكي حتى دا صلى إيرن صنفر انتا الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ta bambanta kila ta zan afdaliya ko ko ta zan mafi cika da sauran su da sauran wasu annabawa kila an fahimci wannan fi a'malihim a cikin ayyukansu wa akhlaqihim da cikin halayensu don Allah manzo sallallahu ya ce inna ma bu'ithu li utammima makarimul akhlaq annabi sallallahu ya zo da halaye waɗanda suka cika wasu halaye to haka na al'umma tai sun kasance kanu lahu suna biya ta shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhlaqihim kenan sannan mai sannan wa tauhidihim da tauhidin su tauhidin musulmi sun dara sauran tauhidin wasu al'ummomi da sun ka kauce mu musulunci a kula wajen tauhidi babu matsala wajen tauhidi babu matsala da al'umma annabi ibrahim annabi musa annabi isa waɗanda dai ba su karkace ba in dai ba su karkace ba dukan su musulmi na annabi tun daga annabi nuhu alaihi salamu kowane na ikirarin cewa shi musulmi na al'ummominsa mabiya su ma musulmi na amma in muka zo ga al'umma da sun ka kauce mu addinin na ƙwarar kamar yahudawa da wanda sun ka kauce mu addinin na ƙwarar kamar nasara in muka diba ma'auna su da da da tauhidin musulmi sai ga tauhidin musulmi shine wasaf shine matsakaici shine mafihici a yayin da yahudawa saboda tsabagen rena Allah ko ba haka ba sai kai har abin da har abin da Allah kai su ce bai isa ba suka yi iddiyayin Allah bai isa ya nasu ba Allah bai isa ya aiko wani bayan Musa ba wai mai suna Isa su ba su yadda ba suka ce ma Allah marowaci yadullahi maghalula suka suka wa Allah wasu kalamai na rene suka wa Allah demotion a bakunan su to su ko nasara su kuma sun ka kauce suka ɗauki wasu waɗanda ba Allah ba suka yi musu promotion suka kai su matakin Allah وقالت إن آه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح suka wasu promotion zuwa ga Allah su kuma musulmi sun ka tsaya whatsapp suka ba Allah matsayi ne babu wanda ya kai can sannan suka ba ɗan adam matsayi ne babu wanda ya kai can a yayin da yahudawa suka ce ma annabi isa dan dinana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ko kiristoci ce mai sun kai Allah kai ka dibi irin wanga bauɗewa ka dibi irin wannan tazar da akwai tsakanin wanda ya ce mu wanga ɗan zina ya kai shi mafi kaskancin kaskanta can ƙasa ƙasa a lokaci guda shi kuwa ya ce mai Allah ka sai aka bambanci kenan su ko sun sun kato suka ce a'a Abdullahi wa rasulu ba ku ce mai Allah ba a Abdullahi Abdullahi na ba ku ce bai ina shi ina kai Allah sannan ba ku ce mai walakatacce a'a rasulu dole sallah ta yi kowace daraja ba kula da wannan to shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakunu wa yakuna ar-rasul 'alaykum shahida in kana son ka gane wasatiya ta musulunci tsakanin sauran al'ummomi ko sauran addinai na bata da sun ka gabata ka karanci al-jawabu sahih liman baddana din al-masih lokacin da ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yana kwamfiyarin addinin musulunci na daidai sannan me sannan da christianity da kuma yahudanci ala kulli halin zaɓin da Allah ya yawa muta al'umma anan Muhammadu babban zaɓi na daga cikin tauhidi mutum da wani hadisi hadisin Bukhari irin wanda Allah ya mana zaɓi hatta da rana ko ba haka ba a yayin da aka ba Yahuda zaɓi sai suka zaɓi Asabar a yayin da aka ba Kiristoci zaɓi suka zaɓi ni Lahadi mu ko Allah sai muna gaban katar mun ka zaɓi ni Jumu'a mu an na ƙarshe ga tahuwa kuma sai ya zanni ranar mu ita ta farko ga zuwa kina an fahimci wannan wannan ga munkatar na kuma Allah ya fifita jumu'a akan duk sauran ranaku wanda zamu zo game da shi ala kulli halin tasiri fiyayyar da Allah ya fifita al'umma annabi Muhammad kan sauran al'ummomi ta bayyana a cikin ayyukansu ta bayyana a cikin halayensu ta bayyana a cikin tauhidinsu wa manazilihim fil janna amma matsayinsu aljannan mu'minai aljannan mabiya annabi Muhammad tana ƙara saura tana ƙara saura ko ce ma an kai ko wani ko wace al'umma tare da annabinta take to ina jin ka yarda da cewa annabi Muhammadu aljanna ta ta kowa kila fahimta eh eh ko wacce aljanna ta ta da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam take sai sa aka ce wadancan daga zagin mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai wawaye na su ba ma bakalin aljanna ba su ba ma bakalin aljanna ba su mata annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam aljanna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai bai tona da ba mu shiga aljanna da ma da shiga aljanna ba da guda ga aljanna aljanna ta tahi ta kowa da ita ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam take ina fata ta fahimci wannan wa manazilihim fil janna wa maqamatihim fil mawqifi da position ko matsayin da Allah zai basu darajar da Allah zai basu fil mawqifi an ka zo tsaye hisabi darajar su me fa innahum ranan nan ran hisabi a'la minan nasi su amma hi dokaka za a basu wani al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala tillin fawqahum yashrufuna alaihim suna bisa wani tudu ko wani dakali tillin wani dakali suna birbishin duk gaba ɗaya mutane suna suna hangen kowa ya shirufu na alai an ka ce sharufu alaihi ka ɗan ɗaga tsawo ka mutum saboda abin da ɗan hawa ya ɗan cira kana ganin mi kana ganin kai ne ya shirufu na hatta da mawqif an fifita al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kai ga wani hadisi nan mai daɗi bari ka jiya وفي الترمذي وفي الترمذي من حديث وفي الترمذي من حديث بريرة بن الحصيب الأسلمي قال نعم وفي الترمذي من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منهم من هذه الأمة ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم قال الترمذي هذا حديث حسن والذي وفي الترمذي سنن الترمذي من حديث بريدة الحصيبي الأسلمي تلا حديث صحابي من صلى الله عليه وسلم بريدة الحصيبي الأسلمي قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ياتي النبي ياتي اهل الجنه عشرون ومئة صف يان الجنة دودو دو يان الجنة زا اي مسو صفي اريد صفو اريد اشرين لاي اريد اشرين ثمانون منها لاي تمانين دغا cikin اريد اشرين من هذه الامم من هذه الامه دو ونا الامه تي اكو فايج تشنيش in an ka daza ku yan aljanna ku za ku cin layi mu za mu cin layi ko tamanin layi tamanin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sauran nawa cikin ɗari da ishirin sauran arba'in duk al'ummomin gaba ɗaya fa ashe mu a tusad biyu bisa uku na yan aljanna ka duba tun daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam aka har zuwa har zuwa ƙarshen lokaci kamu aiko annabi ibrahim annabi ibrahim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato karshen lokacin annabi isa alaihi salam ko gaba ɗayan su a ce za a ba su ɗaya bisa uku duk su ta su yi tayi can su duka mu ko al'umma muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ɗai a ba mu biyu bisa uku kaga wannan falalata ko da rabi mun ka samu kamar wannan hadisi zai nunawa kaga dai a ce mu ɗai al'umman mu annabi muhammad ɗai ta kwashe rabin aljanna to ai ka san al'amari yayi daɗi ehem samanuna منها من هذه الأمة وأربعون ثورة أربعين من سائر الأمم وانا حديثي صحيح ne a ah, imam tirmidhi ya rawaito shi ba tirmidhi ɗaya ba da imam muhammad da su hakim da su bai haƙi da sauran da su rawaito shi ne ingantacce ta layin da tibul husaybi tirmidhi ya rawaito amma imam eh, da tirmidhi da imam muhammad da ibnu majah da imam al-baihaqi duk ta layin borai da ibn husayb al-aslami amma imam tabarani ya sake fitar da hadisin ta layin wasu sahabbai guda uku ya fidda shi ta layin abdullahi bin abbas ya fidda shi ta layin abdullahi bin mas'ud ya sake fidda shi ta layin abu musa ashari saboda haka yana hadisin kina da sahabi guda hudu akwai abdullahi bin abbas akwai abdullahi bin mas'ud akwai abu musa ashari ta layin imam at-tabrani fil kabir wal awsati sannan buraida shi ko ta layi ne shi sahabi buraida ta layi ne imam at-tirmidhi da imam ahmad da hakim da sauran suka fitar da shi hadisi ne ingantacce malam yace wallazi fi sahih in muka diba masu nuska irin wa gata mu ya dan wani kurin nuska ne sai ce wallazi fi sahihi sai ce at-tirmidhi ko sai sa lamba to wannan kure na kawai daga bugu na hadha hadithun hasan ko ba haka ba sai a ce at-tirmidhi sai a sa lamba hadisi sai ce wallazi fi sahihi والذي في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث بعث النار والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون شطر أهل الجنة ولم يزد على ذلك فإما أن يقال هذا صح والذي في الصحيح أما ينشي وانا حديثي تا نترمي ذي بن القصيبي وانا بكتشي بكتشي كما عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود عبد الله بن nawa muke a cikin aljanna biyu bisa uku ko tukat muka samu ko biyu bisa uku mun ɗara kenan sai ce wallazi fi sahih amma hadisin da ya fito a cikin bukhari da muslim in yace as-sahih yana ana nufin mafiya an ka shi haka lafazi ana nufin bukhari shi kadai ko ko ana nufin muslim shi kadai duk masu istilahi malama hadisi na amfani da haka wa fi sahih suna cikin suna nufin bukhari musamman in suka ce wasu sai suka yi shi suna nufin bukhari wani lokaci sukan ce wa fiskai ana yin ana nufin muslim la gubara fi hada amma dai wannan nan kamata ya shi imam ibn qayyim al-jawziya ya ce wa fi sahihaini don hadisin bukhari ya roto shi muslim ya roto shi a kula wa fi sahihaini sai dai cewar da yayi mu kula cewar takaicewar da yace min hadisi abi sa'id al-khudri cewar da ya haka to bukhari kenan ya kame shi don bukhari da ya roto shi sai layin abu sa'id al-khudri ya roto shi amma muslim da ya roto shi ko talahin abdullahi mas'udin ya roto shi a fahimta amma da ce mun ɗaya wa fi sahihaini anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sai bai faɗa mana ko wani hadisi ko wani sahabi ba sai mu ce Buhari da muslim roto bukhari alayin abu sa'id al-khudri muslim alayin abdullahi ibn ina fata mun fahimci haka amma ce wanda yi wa fi sahihi min hadisi abi sa'id al-khudri sai mu fassara sahih anan bukhari an fahimta a cikin bukhari da kalam abu sa'id al-khudri an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi ayarin da za a kwasa zuwa wuta hadisi mai ban tsoro mai ban tsoro mai ban daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam na hadisin Abu Sa'id al-Khudri hadisin da ana zaune annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki zai ce ma annabi Adam ya Adam akhrij ba'san nari Adam kwasu yan wuta daga cikin kai cinto kwasu yan wuta sai ya ce qal man ba'athun nari to suwa ayan wuta kal min kulli alfin tis'atun wa tis'umi'a wa tis'atan wa min kulli alfin tis'ami'a wa tis'atan wa tis'in kwaso da dukkan ware dubu cikin dubu duk ɗari tara da tis'in da tara wuta guda aljanna tis'atan tis'a mi'a mansubun bi ma'ana akhrij tis'a mi'a wa tis'atan wa tis'in min kulli alfin dubu duk mazo sallah sallah yace wa huna yashibu as-saghir anan na karamin yaro jariri sai yayi hurhura saboda hirgita tsoro kasan ko ko nan duniya dai a ce kuna cikin aji guda duku dubu a ce wala guda ɗaya ci ku dubu cikin aji a ba ku bishara a ce albishirinku a ce wallahi a ce guda ɗaya fatan cikin ku kai ka san da kar sun za ka dibe na dama gare ka na hagware ka san wanda sun kai ka kokari ko kai ka san baka sa kanka cikin lissahi to bale a ce aljanna a ware dubu a ce 99 duk ɗan wutana kana cikin dubu ba gudan ku za hina aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa hunaka yashibu saghir annabi ya ƙara karanta yace wa tabahu kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azabullahi shadid sai sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suka tsorata sun ka hirgita suka ce ya rasulullahi to waka tsira kenan in dai haka na waka tsira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to albishirunku albishirunku da wannan dadi yake yace ai mutum dubu din nan da an kace ko dubun nan da an kace tis ɗari tara da tis'in da tara ya ajuju ma jujuna ya ajuju ma jujuna gudan cikin mutane saboda haka da duk an ka daga dubu da mutum guda ciki ya ajuju ma juju ɗari tara da tis'in da tara da mutum guda su yi duta kai kai aljanna sai sun kaɗan ji sanyi sanyi sai ce kai ku bari ba ku bishara wallazi nafsi bi yadihi inni la arju an takunu ruba ahlil janna na rance wanda rayuwa ta take ga hannunsa ni ina taron. ma cikin aljanna za ku yi okopayin kwata ku a kwata in aljanna kwata sun ka ji daɗi sun kai kabbara sai ce kai wallazi nafsi bi yadihi inni la arju an takunu a halin janna ba ma kwata ba ko zan ɗai bisa uku na aljanna sai ce wallazi nafsi bi yadihi kai ba ma haka ba in ni arju an takunu inni la arju yace rufa sannan ya ce yace sulusa sannan ya yace shabara itain inni la arju an takunu shabara halin janna ka ina sa ran ma za ku kasance rabin aljanna za ku kasance na farko yace za ku kasance ɗai bisa hudu na aljanna yace kai abin ya wuce za karu a kasa uku a baku ku daya za ku san haka nan yace kamar ina zaton ma kai za ku zama nan rabi rabin aljanna a kasa daidai wa daida ku za ku yi occupying rabin aljanna an fahimci hadisin nan annabi tsaya ina zaton la'arju ina fata ku kasance rabin aljanna ɗazu hadisi mun ka ce mu annanawa cikin aljanna mu ma a dubu sa uku da mu zan biyu uku da mu zan rabi wahi yawa jazakumullahu khairan dama imam ibn qayyim al-jawziya kamar da ambata muna a cikin zadul ma'adi abubuwa da yawa zai karantar da kai shi karantar da kai fiqhu shi karantar da kai hadisi shi karantar da kai lugha shi komi kawai dai abin da kai iyawa da kacan kai kai ko ba haka ba mai lugha ya karantai mai hadisi ya karantai mai fiqhu ya karantai to nan yanzu yana son ya hada ma hadisai biyu sai ya hada masu kamar sun buge juna sai mi sai ma jam'u aljamu bainahuma tunda duk hadisan ingantattu na masha Allah malam ci gaba sai ya ce mi sai ya ce cikin wannan wacce wallazi nafsi biyadi cikin hadisin gabar da yake son malam ya shari kan ce na rantse da wanda raya take daga hannunsa inni la aqma'u haka yazo inni la aqma'u yazo inni la arju riwaya farko la arju yake riwaya ta biyu cikin dun ya kawo shi sau hudu imamul bukhari akwai inda yake la aqma'u akwai inda yake la arju ko ne na ba inni la aqma'u an takunu shatara ahli aljanna ka ina ma tsammanin za ku kasance ina faran za ku zama rabin aljanna suka saki suka suka yi kabbara walan yazi ala zalik an bai wuce nan ba bai wuce nan ba bai ce za ku zama biyu bisa uku ne aljanna ba to gashi na bukhari da muslimu duka ya ce rabin aljanna amma wancan na tirmizi da sauransu ya ce sulusu ma eh sulusai ne ma ko to ya aka hada su aka ramaka Allah sai malam ya ce fa imma fa imma an yuqala hadha asah wa imma an yuqala inna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tama an yakuna um an takuna ummatuhu shatar ahli al-jannah فأعلم فأعلمه ربه فقال إنهم ثمانون صفا من مئة وعشرين صفا فلا تنافي بين الحديثين والله أعلم to kaji malam zai muna aljam'u bainahuma dama ina hadisi sun ka buga ko kai tarjihi ko ko kai tarjihi ko kai aljam'u ko in dai yana wa sun aka yi aljam'u shi an na harko in yana yi tun harko dai sai ka diba ingancin to alhamdulillah duka sun inganta ko ba haka ba sannan ana iya tarjihin wani akan wani wani kila a wuta kona shi ko wancan sai kato na kila ana yi to in kuma yiwa sannan ana iya jango bai ba duka gashi nan dai mun san hanya dai guda hudu ta to malam zai muna biyu din sai ka dan ji wace ta hida dama dama sai ce fa in ma an yuqal in ma dai a ce bar mu yi tarji sai mu ce hadha asahhu sai mu ce ruwaye bukhari da ruwaya muslim ta hi inganci ko ba ga mun ka saba ba bukhari da muslim ba shi kenan ba sai mu ce to wannan ruwaya bukhari ta ruwaya muslim hadha asahhu ko mu ce haka kaga kenan mun huta sai mu ce to lalle muna da tabbaci dai abinda dai hadisi tabbatacce yace ranin aljanna muke sai mu ɗauki wancan kamar ya zan shazun ko kuma ya zan sahihun amma a asahu an fahimta wa yin ma ko kuma wata fassara kila wannan za ta ke daɗi don mun yi samun yawa in muka shiga ko mu ce mi mu ce innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ai hadisin nan na bukhari da muslimu annabi ba ma'a yayi yi yayi na an takuna ummatu shatar ahalin janna al'umma ce za ta zan ramin aljanna ba haka yaso yace ba la'ada ya yace ko ko la'arju ko fata na yayi da yayi fata fa'alamu rabbuhu sai ubangiji shi ya sanar da shi yace ai ba ma haka ba ba ma bakalin wai rabi ba kai huta ya rasulullahi su asulusai roƙo na yayi fata ta yayi sa ran yayi yanzu su zan rabi sai aka ce aka an wuce nan wuce nan wabihi sai daga nan sai Allah sanar da shi fa kala sai ya ce mai ba ma shaɗaro ba innahum samanuna saffan min mi'ati wa da saffa kai ai su wuce na ai su sahu 80 na daga cikin sahu 120 saboda haka an kara mu annabi sallallahu alaihi wasallam ai ga babu abin nan ko eh hin don ka roki don ka roki aljanna an kai ka firdausi ba duk dadi na ba kaga ai matsala a rai shi an matsala eh saboda haka kaga la na wata ce ni sai ce fala tanafiya bainal hadithain kan haka hadisin farko bai kore na biyu ba na biyu bai kore na farko ba fala ta lafiya bayan hadisai wallahu a'lam kuma duk wanda ya bi magana gada gaba ibn qayyim al-jawziyya kan wadannan hadisai hikayat qawlu ibn qayyim hakawa ga wadannan hadisai duka biyu da muhammad nasidi albani gare zo da wannan gabar sai ce to wannan ba mu wuce mu ce abinda ibn qayyim al-jawziyya ya ce in ma dai mu ce hada asah ta hanyar sanadi ko ko mu yi jam'u bainahuma mu ce wannan dama'una raja'ina manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sai annabi sallallahu sai Allah madauke sarki ya kara masa annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan me muka san mu ce matsayin al'umma annabi Muhammad tsakanin me tsakanin sauran al'ummomi mun fi sauran al'ummomi daraja mun fi su faɗi wurin da za mu kwashe ina jin hadisin a Abdullahi bin Mas'ud na ko wancan ya ishe mu lokacin da manzo na wanda kuna ta harba ko eh na manzo sallallahu alaihi wanda ya kwanta aka nuna mashi yace a nuna mai al'ummomi suna wucewa sai wani annabi ya wuce wa ma'ahu rahadun wani annabi ya wuce wa ma'ahu rajulun aw rajulani yace sai can aka wasu wani aka buda min wasu digga mutane da yawa hannun zace mutane nana sai aka ce ah, Musa wa kaumu sai an ka ce duba dai nan ni duba aka ce saki dubawa nan ni duba fa idza sawadu a'zam ko aka ce to waɗannan su ne al'ummarka ina da ai mun san shi bangare biyu ma an kace mai duba nan na duba an kace sake dubawa na duba an kace to waɗannan su yana ban maka ishara ga me ishara ga ninki biyu duba nan duba nan ninki bisa ga ninkin annabi Musa alaihi salam da gaske an kace wa fihim sab'una rajulan ko ila khulil jannata bila hisab hadisan hadisan gaba ta karshe za mu kara ba min tafdilillahi li ummatihi ومن تفضيل الله لأمته واختياره لها أنه وهبها من العلم والحلم ما لم يهبه لأمة سواها وفي مسند البزار وغيره من حديث أبي الدرداء قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله تعالى قال لعيسى ابن مريم إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون اكتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم قال يا رب كيف هذا ولا حلم ولا علم قال أعطيهم من حلمي وعلمي ومن تفضيل الله لأمته لقد كنت falalar da الله ya على محمد annabi Muhammad kari واختياري zai هذا wa ikhtiyari ni na annahu shi Allah madaukakin sarki wa habaha min al-ilmi wal ilm Allah madaukakin sarki ya ba al'umman annabi Muhammadu ilimi zuhurutu yawan ilimi wal ilm ya ba ta dauriya da hankuri ma lam yahabahu li ummatin siwaha ilimin da hankurin da bai ba wata al'umma ba mun tsere mu duk sauran wasu al'ummomi waɗanda ba al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wa fi musnad al-bazzar a cikin musnad na albazar wa ghairi da wani albazar irin alhakim ya ruwaito shi a cikin alkabiru da ausaf irin imamu ahmad ya da shi sannan imamu bukhari ya da shi a cikin at ba cikin sahih bukhari ba a cikin littafin sa to waɗannan wa ghairihi kenan min hadisi abu darda ta layin abu darda wanda an ka samu ga muawiya ibn salih shi ko ya karɓo shi daga abi hilbis zidu min maisara shi zidu min maisara shi ka cewa naji ummu darda ummu darda wannan mata abu darda amma ummu darda as ta tabi'iyya akwai ummu darda a sahabiyya wadda ta rasu sannan sake auren wata ita ma ana ce mata ummu darda tace naji abu darda yana cewa shi ko yace ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa sai ya faɗi hadisin yace sami'tu abul qasim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji abul qasim ya yaqul yana cewa abul qasim mun san sallallahu alaihi wasallam inna allah ta'ala qala li isa ibn maryam inni ba'ithun min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidu wa shakaru wa in asabahum ma yakrahuna ihtasabu wa sabaru wala hilma wala ilm qala ya rabb كيف هذا ولا علم ولا ولا حلم ولا علم قال أعطيهم أعطيهم من علمي وعلمي وانا حديثي ضعيف حديثي هنا ما يروني قريدة قسكي فاركو ما أتكين محمد نصيدي الباري أتكين تخريج اليوم الجامع الصغير الجامع الكبير لكا لكا وكان حديثي موضوع إيشي ميجا بعدها موضوع سبر هكا سيوريه قوها ما kuma aka bibi haka nan da yawa amma da ya koma kawo shi a cikin silsila silsilatul da'ifa silsilatul ahadith da'ifa wa asaru as fil umma da ya kawo shi ya koma darasa sai darasa wasi'a mukaffafa sai ya fita ka cewa ba mawdu'un na ba da'ifun na bai kai raunin bai kai raunin a ce mai mawdu'un ba don saboda abi hilbis zaina yazid ibn maisara shi an matsalat dama matsala da farko ya ambata matsala biyu matsala muawiya ibn abi salih wanda ya karbo daga shi yazid ibn maisara yazid ibn maisara wanda ya karbo daga ummu darda to can karatu ne na farko bayani na farko cewa da muawiya ibn salih da yazid ibn maisara din su'ad da matsala yayi fancakali da su yadda da su ya wuce kan haka yace mahadisi hadisi ne gaba daya amma da bahasi ya ko bahasi bincike ko bincike sai gano cewa shi ma'awai bin salih an mai mutaba'a alhassan bin siwarin ya yi mutaba'a ga ma'awai bin yazidi a cikin ruwaya ta imam muhammad kuma shi alhassan bin siwar din nan saduqun na hu ala aqalli darajatihi a ce mai hasan ala akalli darajati kamar da shi albani da kai ne ce to amma to kaga yanzu matsalar ta dan ragu sai komo ga abi haibis yazid bin maisara shi kuma ya darasa kai ne karshe ya hidda hukuncin cewa majhulul halala mastur kenan yace babu suka roto mutum biyu kai suka ga rai muawiya ibn abi salih dinnan da safwan kuma wani ya kawo shi kaza kaza wani yayi manganu da yawa karshe zai ce hukuncin sa majhulul hal kan haka hadisin bai kai a ce mai mawdu'un ba tunda wannan sai an matsala sai shi ko hadisin majhulul hali ba tunda ba a samai تعديلا ولا تجريها يتشي ولم ذكره البخاري في التاريخ ولم يذكر له تعديلا ولا تجريحا إمام البخاري شما دي كاوش أتكلم التاريخ يا أم بشيشي ما يزيد بن ميسرة إنجا بيجرها شي بي بي بيعدل شي با فلا كل حال دي حديث مجهول الحال ضعيف sai ce kan haka na dawo shi da kai ne ce haka na dawo da hukunci na da nuka wannan hadisi na cewa maudu'un na a can cikin da'ifur jami'ar sahih yau na dawo na ce da'ifun kawai bai kai mawdu'un ba da'if dai na kawai kan haka sai mu bashi da'if wa da'if kuma la yuta jirgi ko kan haka kada mu ba da wannan a matsayin a hujja mu ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam kila daga nan ma in bai annaya ba mu gangara wani wuri musamman muna samun kila mutasawwifa suna hujja da wannan hadisi wato Allah sarki da duk kagga hadisi malaman hadisi ko ta ko da tare da tunaninsu bai kai barnar da a cikin hadisi ba amma Allah da iko ne da yake ya tsare wannan addini sai ga ya ba su sa'a ko da ba su gano wata barna a ciki ta cin ma'ana hadisi ba ya ba su sa'a sun bi sanadin hadisin kuma an gano bai inganta ba sai ga daga baya ma ashe hadisin ma matani ne na da matsala ba sani ko an gane Hausa haka ibn taymiya yace rahimahullahu ta'ala yace da dukkan samu hadisi da'ifi wace dukkan samu hadisi da wani dan bid'a ka hujja da shi kuma kikiki ya rike kuma ta hawa mai bid'a to in Allah ka kabbin cikin wannan hadisi kana iske mawdu'i na eh dunnan ɗan bid'a suna hujja da wannan hadisi suna cewa akwai al-ilmul ladunni kusa haka akwai al'ilmin ladunni ba sai ka je makaranta ba sai ka yi karatu ba kai da Allah kai ka zuwa gaban wani malami ka durkusa ya karanta shi ka shi al'ilmin ladunni gare daga Allah direct akwai al'ilmin ladunni ibn arabi ya kawo wannan magana akan karkashin sa ibn arabi da gaira alif wallahi ba ibn arabi ba ibn arabi mhm, a kula al-munakkab ba al-mu'arraf ba ya kawo wannan magana yana kokarin ya tabbatar da akwai al'ilmin ladunni wanda ya yi dalilin falihin alwan ko a shekh alwan al'ashari almaliki a wani abu ya ta faɗi ne shi ma ya so ya ɗanyi santsi ya yi cewa akwai al'ilmin ladunni sai dai ya bauɗe amma a adiba duk da cewa babu historiya da salihai abu wajen kokarin tabbatar da karama to auliya illa don akwai cikin mu akwai cikin da salihin ko kuma ya ta to auliya ba musun su muka yi ba akwai ta akwai karama to auliya illa an gane ba amma tabbatatta ingantatta waɗanda hadisi ya tabbatar ba ta fowar nayin ba akwai tabbatatta karama to auliya illa ya kokari yana son ya ce akwai al'ilmin ladunni akwai alhilmin ladunni to duka mafi yawa in ka ji da yawa suna hujja da wannan hadisi to alhamdulillah hadisin zai da'ifi na saboda kakka wahala kanka da'if bari mu hasar hadisin shi sai ka gane inna Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukin sarki ya ce inna Allah ta'ala Allah madaukin sarki qala la Isa ibn Maryam ya ce ma Isa dan Maryam inni Isa min ba da ka ummatan ya ka Isa zan aiko ko zan tadda dole haka za mu ce zan tayar da wasu wata al'umma baya gare ka kai annabi Musa annabi Isa da ka wuce wata al'umma za ta biyo ka al'umman nan ga su in asabahum ma yuhibbun in abin da suka so suka so ya same su abin alkhairi ya same su hamidu wa shakaru su gode mu Allah su ce alhamdulillah kuma su bada su bada haƙƙin ni'imar nan shine wa shakaru hamdu bil lisani wa shukru bil jawarihi haka suka cewa masu luga in ka abu suka ce alhamdulillah to kai hamdu an fahimta amma in kai samu kuɗi sai ka ɗiba ka hidda zakka kai shukuru kabba wanda bai da kai shukuru kawwa wani aure kai shukuru kai wa wani kaza kai shukuru amma in ka samu dukiya ka kama kazzan ne kana alhamdulillah alhamdulillah ba kai shukuru ɗinta ba ba zai ko mun gane alhamdu wa shukuru sun bambanta su sun ce wancan bil lisan shi ku wancan bil arkan kalimar arkan tana nufin gabbai hamidu wa shakaru yace wa ina asabahum ma yakrahu in abinda suka kyama ya same su abinda ba su so ihtasabu wa sabaru su su mai da al'amarin ga Allah ihtasabu su san wannan abin daga Allah yake shine ihtisab ce Allah kika kawo mana wannan Allah ka ba mu ladan wannan wa sabaru sai su yi hankuri wannan gaba guda biyu in asabahum ma yuhibbuna hamidu wa shakaru gaba farko wai asabahum ma yakrahuna ihtasabu wa sabaru gaba ta biyu akwai hadisai ingantattu da suka tabbatar da wannan haka siffar mumini take ajaban li amrul mu'min inna amral mu'mini kullahu lahu khair in asabathu sarra shakar fa kana khairan lahu wa in asabathu darra sabar wa kana khairan lahu wannan gabat muna da hadisai ingantattu كم بشيء من الخوف من الجوع إيه، من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات يتي وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله كاذن إن أصابتهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا wannan muna da hadisai da yawa waɗanda lalle siffar al'umma annabi Muhammad ta kuma lalle waɗannan Allah na son su yawa don haka ku saurara akwai hadisin da aka samu sai a ce da'ifi na a hanyar sanadi amma kuma a ji wasu gabbai daga cikin hadisin ana ja musu layi a ce sun inganta a wasu hadisai da dama to wannan na ciki to duk wadda ba a sami ita ko shahidi ga wata ko'ina ba a samu ba sai a batta ala du'ufiha to kan haka mun samu waɗannan sun tsira ko to gaba gaba gaba ta gaba sai ce wala hilma wala ilm suna haka alheri ya same su su gode su bi su yaba sharri ya same su su yi hankuri amma ba su da ilimi ba su da hankuri ba su da shi a'a ilimi ka sa ka gano Allah ya yi ma sabru ka sa ilmu kai dauriya kamar yadda a ce kuma su yi haka wala ilma wala ilm shi yasa annabi Isa ya tambaya yace kaifa hadha wala ilm wala hilm wala ilm Allah ya ko zai yi wanda ka wadanga ayyuka masu daraja a ce bai da ilimi bai da hankuri qal Allah ya ce ba gane ba abin da kani ba su da ilimi ko hankuri nasu na kansu hmm. utihim min hilmi wa ilmi na wani kasa ni yanka ni basu ilimi na ni basu hankuri na ni basu ba samu ilmin ladunni ba samu ilmin ladunni sun ka ce ka gani ba akwai ilmin ladunni kana musu ilmin ladunni gashi cikin hadisi sai ka ce to Allah ta mala ayyuka da'ifi na ko ba haka ba eh sai ai ta wani da ya tashi da yana siya cikin masallaci to jama'a nasiha gani amma da Allah ina saboda yan yau ku saurara yan yau yanzu kana kawo hadisi ce da'ifi <laughs> yawa yan yau <laughs> sai sai mal albani ka ba labarin marigayi sai mal albani zaria sai mal albani zaria ta ce to ta algamar ta malam in ba ka son a ce da ife faɗi gaskiya in ji wanda son a ce da ife faɗi gaskiya faɗi wanda a hadisin amma wallahi in ka faɗi wanda ba shi muna ce da ife yawwa albazar wanzur albujma kan haka kamar da muka ambata falala dai ce ta ta cikin al'umma alai Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kaka ce al'umma Muhammad Allah ba su ilimi daga Allah sai su duk ilimin da zai biyo al'umma annabi Muhammad tururu turuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan ki da tambaya ya kamata ku ne ita ko ku ya kamata ka wakan ka ita amma tunda ba ayyun ba zan yi ta kun ban ba da amsa da yake zamu cin mata ibn qayyim jawziya malami na kwararre a hadisi ami ami ami ami warwado duk da kila a ce kwarewa ce wajen ilimin hadisi bai kai wasu malamai ba kamar irin malamin ibn qayyim al-jawziyya din ya eh, malamin ibn ibn taymiya rahimahullah afwan ibn taymiya din ya kwarewa wajen fiqhu fiye da wajen hadisi amma dai shi malahu tulu ba'in fi ilmi al-hadith yana da dogon hannu yana da yana da dogon numfashi ga ilimin hadisi an ka tana dogon numfashi in ya cika bayani bai cika gajiya ba kuma babu tuba tubi kuma sai ya kaya dare tambaya yanzu shi nan ba a ka rikewa mu zan kasa alama don mu dalili muka biya ba so zuciya ba wannan hadisi da'ifi na ko ya hito cikin hadisi ibn qayyim al-jawziya bai san da'ifi na ba shekaran je mun karanci hadisin Allahumma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfila فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حزوا كرشي أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما فيه من الحق إذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أتكلم في رواية ابن ماجه راوي تشيواي كوريكيفا احفظوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل كوريكيفا أحد أدعت جبرائيل يكي amma ka رواية ruwa يكاو اللهم رب جبريل هو هكذا تزامو ko أي أي ba to da kuma inda muka fara da hadisin da muka fara da shi ko ko magana shi malam zai ce Allah ya ya zabi cikin zuriya annabi Ibrahim ya zabi Isma'il walad Isma'il cikin walad Isma'il ya zabi Kinana cikin Kinana ya zabi Quraysh cikin Quraysh ya zabi Banu Hashim cikin Banu Hashim ya zabi ya zabe ni annabi ka magana sallallahu alaihi wasallam muka ce eh hadisin haka yake a cikin muslim ban da gaba farko na cewa Allah ya zabi diyan Isma'il cikin diyan Annabi Ibrahim banda wannan gabas to irin waɗannan kurakurai ne su aka samu su ne su aka samu su ya kamata mu ɗan kiyaye mu kiyaye da wannan a ce za mu cimma ɗan wannan turaku da yawa kila ya ba da wajahi guda daga cikin wajahi biyu uku na malamai da sun ka ambata bari in haɗi na albani da yake shi a kusa kusa ya faɗi haka a cikin silsila nashi yace yana ganin kuma ma ya kyautata zaton da ya gama rubutun din littafin zadul ma'adi kuma da ya ga malam ya ishara ga haka nan shi ibn qayyim da jiya da yake ya haka nan ya wallafa yace dalilin haka ya wallafa zadul ma'adi wa huwa ba'idun an kutubihi li'annahu kana musafira wa huwa musafirun li'annahu musafirun duk wannan zadul ma'adi ya yi shi da ka da kai sadda ya yi shi bai kusa da kowane littafi rubutu na yake abin da ya karso mai ya tuna ya rubuta ya tuna ya rubuta ya tuna ya rubuta ya gama rubuta zadul ma'adi di wannan baiwat to Allah akwai karama da ta shoga to amma ga ma shi akwai karama shi wanga bai da karama sai suka yi mahabibi na kun san mahabibi wai mahabibi na yace shi a yana cikin dalilin duk mu kiyaye duk kare kakkare ba a rena manya in ka ci karatu Ka ji wani kure ko ku wani abu da an ka kace malam ya bidi sababu sababu shine ya wallafa zadul ma'adi wa huwa ba'idun an kutubihi kuma huwa musafir ya ya ta a cikin silsilatul ahadith as-sahiha wa shawr min fiqh fa'idaha a majalladi na farko an fahimci wannan ko zan kai tsawaita mana zan tsaya insha Allah abinda muka faɗi dai akwai don na tsawaita amma za a ambata za mu ga takarda ɗaya don jibi za a bada amsarta na shi dokan zan bada amsarta yanzu amma lokaci ya kure mai tambaya na cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ala gafar kamala don Allah menene ingancin maganar da aka da ake cewa ko da aka cewa ce da aka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba wata al'umma face shugabannin da suka wuce sun fi alkhairi sama da waɗanda suka biyo bayansu kamar dai a ce gwamnatin da ta wuce ta fi alkhairi sama da wannan sama da wannan sama da wannan a matakin ƙasa Allah ya saka da alkhairi sai ka faɗa mai hadisin ko ko me ingancin hadisin don shi a sani ne dai in hadisi ya inganta to a ce gwamnatin da ta gabata ta yi wa alheri ko ba haka ba to a fassara mai hadisin na zo da hujjoji zan karanta amma dai lokaci yayi kuma na karanta don ya san ta isa in ya samu zuwa satin da aka yi Allah ba mu dama insha Allah za a amsa game da ita subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kar in manta akwai sanarwa malam ya riga ya